صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kesan na ɗari da ishirin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi imani kuma a ƙarƙashin babul imani bil qadar babin da ke bayani akan imani da ƙaddara kamar yadda muka je cewa ƙaddara dai ɗaya ce daga cikin rukunai shida na imani wanda ba ta yadda za a yi ka zama mumini har sai ka yi imani da ƙaddara alkhairinta da kuma sharrinta yana daga abin da zai sa ka fahimci me yake ce maƙaddara kuma shin ka yi imani da kaddara ne ka lura da wani hadisi kwaya ɗaya wanda ya zo daga annabi shin kana aiki ko kana yadda ko kana aminta da abin da ke cikin wannan hadisi shi ne duk abin da ya zo ma mai daɗi ko mara daɗi ka sani da sanin Allah mun gani wannan zai hana ka raki wannan zai hana ka damuwa wannan zai hana ka shiga cikin kunci ɓangaren imaninka da ƙaddara kenan yana nan lafiya lau bai shiga cikin matsala ba amma ɗan abu ta su maganan baki sai hana ka bacci kai ta kumban baki kana ganin kamar kai ke iya kanka abu ko ke iya saman ma ko tunkuɗe ma wannan akwai matsala cikin imaninka da kaddara akwai hadisin da annabi yake cewa ka sani duk abin da ka samu ko duk abin da ka rasa to wannan ko dai yana cikin master plan ko ba a shi ba shine wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uka duk abin da ya same ka ko duk abin da ka samu Allah bai rubuta wannan dama zai kubuce maka ba kenan duk abin da kaga ka samu to da sanin Allah Allah ne ya tsara ma tarran gini tarran zane cewa wannan abin za ka samu kamar yadda muka ji kuma kamar yadda za mu zo mu ƙara ji a yau shine kafin Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai da ya tsara duk abin da zai faru a duniyan nan har abin da zai faru a lahira ba wani abu abin nan mai daɗi ne mara daɗi ne mai kyau ne mara kyau ne ɗaukaka ce ƙasƙanci ne ko mene ne allah maɗaukin sarki har riga ya tsara shi ya rubuta shi kuma abin yana faruwa ne da sanin shi abin da kaga ka rasa wa ma abin da ka nema ka kauce ko ya kauce ma baka same shi ba lan ya kulli yusibak dama Allah madaukin sarki bai tsara zaka same shi ba maiwa inda rayuwa mai rayuwar taka ta yi tsawo a gaba wannan abin da ka nema nan ƙila Allah madaukin sarki ya ce ba yanzu bane an gani wannan bangaren na wannan hadisin na ɓangaren imani da abin da Allah ya ƙaddara shi ne abin da malam bahaushe ya markaɗe cikin salon magana ya ce zafin nema ba ya kawo samu shi ya sa ka ba abu sannu za ka yi zuwa gare shi kamar yadda masu iya magana suke cewa duk sauran unguwan zoma ai ta jira a haihu ban gano wannan da kyau ku in Allah ya tsara abu ko wallahi duk yanda kake zama a tunaninka kana shirye kaza kana shirye kaza shirin zuciya ne sunan wannan tamanni abin da kake sunan shi haya amma abin da Allah madaukin sarki ya tsara shi yake gudanar da shi a bisa yanda yake son ya gudana domin ya tabbatar wa kanshi da cewa kullu yawmin huwa fi sha'an kullum da aikin da Allah yake yi shi yasa daga bullowar rana zuwa faɗuwanta, daga shigan dare zuwa bullowar alfijir a wannan tsukin yanayin duk abin da baka samu ba Allah bai kaddara a lokacin nan zaka same shi ba ba a kulla cewa kuma gobe da jibi da gata bana ko baɗi zaka iya samun wannan abun ba an gane sai dai imaninka da kaddara shi zai jagorance ka wajen fahimtar tsari ne na Allah kuma kyauta ne nashi kuma ganin daman shi ne shi za kafin wannan hadisin ai kafin wannan wajen annabi ya ce in duk duniyan nan gatanka ne a hadisi kudis mutanen farko da na ƙarshe za su haɗa kan ƙoƙarinsu amfanar da kai wani abin da Allah maɗaukin sarki bai nufi ka amfanin shi ba Allah ba su iyawa haka da za su haɗa kan su cutar da kai ga abin da Allah maɗaukin sarki bai ƙaddari ka cutu da wannan abin ba Allah ba sa iya ka san makircin da ake shirya maka lela har Allah maɗaukin sarki yake kare ka ya tsare ka daga faruwan wannan abu ka sani ba ka sani ba to abin da za ka yi ne ƙoƙarin ƙara inganta imaninka da ƙaddara ana fahimta idan Allah madaukin sarki ya ƙaddara maka sai ka wahala wallahi in duk duniyan nan gatanka ne sai ka shige ta mun gane ba ta nake ƙurewan jin daɗi da kwanciyar hankali ka ce gidan sarautar ƙasashen larabawa ba ba nan ba ba inda ake da kwanciyar hankali da more ma duniya irin nan ko turawa da ke ganin su ko a wahalce suke saboda ba su san Allah ba kwaya da giya da abubuwan banza suke a wahalce suke wa ka sani ba ne nan ne ga addinin sai dai kila kan dan sauka kaɗan to amma dai a dai akwai addinin kuma akwai daular ma sai ka je yau an ce an rataye ɗan gidan sarauta me ya faru Allah ya kaddara shi kudi ne mukami ne suna ne in komi akwai amma yanayi Allah ya kaddara kaza Allah sai ga wannan abin ya gudanu shi sa wajibinmu ne mai imani da kaddara kamar yadda take a cikin alkur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace shehul imam al-hussein bin mas'udin bagawi Allah madaukin sarki ya gafarta mishi yace akhbarana abul hasan ali bin yusuf al-juwayni qala haddathana abu <clears throat> qala anba'ana abu muhammad muhammad bin ali bin muhammad bin shariq ash-shafi'i al-khazzashi في شهر رمضان سنة أربع ومئة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوز الجوربزي <clears throat> قال أنبأنا يوسف بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو حامع الخولاني عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وانا حديثي الإمام البغوي يا سامي شي daga ابو الحسن aliyu ɗan yusuf aljuwaini shi kuma daga abu muhammad muhammad ɗan ali ɗan muhammad ɗan shariq al-shafi'i al-huzashahiyu ya ce fi shaharar ramadan a cikin watan ramadan ya karantar da shi wannan hadisi sanata arba'in wa mi'a hijira na da shekara ɗari da hudu shi kuma abdullahi ɗan muhammad ɗan muslim ɗan abubakar aljurabazi ya karantar da shi daga yunus ɗan abdul'a'ala asfadatiyu ya ce abdullahi ɗan wahab ya karantar da shi daga abu hane alkhaulani daga abdurrahman al-hubli shi kuma daga abdullahi dan amur dan as sahabin annabi ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce ya ji manzan Allah yana cewa kataballahu maqadiral khala'iqi kulliha Allah madaukin sarki ya rubuta duk wani abin da ya kaddara ya tsara ya hukunta zai wakana baki ɗaya komi malam kaga ɗan so sanin ɗinka da kai yana cin wancan masa fulanin an rubuta shi har wannan ka bara ma da kai fiyaken da kai ma an rubuta komi shi yasa in ga kalli komin a bisa tsarin komin da aka rubuta shi ɗin za ka ce Allah shi ne Allah laisa ka mislihi wa huwa samiul basir mai yiwa kai ɗan zamani ne mai kula da ƙididdigan abubuwan da za ka yi ka ɗauki alƙalami duk ka rubuta abin da za ka yi gobe haka ba ma tambayin da za mu yi maka an ka tashi bacci da me za ka fara ka sani kila da ihu za ka tashi kila faduwa za ka yi a kan gado kila da filati za ka tashi haka ne ba ka san da me za ka fara ka san yawan kalmomin da za ka faɗi eh ya sa mawaƙi ya ce ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka shi Allah ya rubuta duk wani abin da zai faru na halittin shi kakaf qabla an yakhluqa samawati wal arda tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin ya gama tsara komi kafin ya sama da ƙasa duk abin da zai faru ila qiyamis sa'a duka mun gane ka gama karanan da kai malam shi na ciki kun gano wannan da kyau ku ba abin da Allah bai rubuta ku adadin numfashin da za ka yi litar ruwan da za ka sha kiyoyin abinci da za ka haɗe adadin kashi da inda za ka yi su fitsari da wanda za ka kama ruwa da wanda za ka yi da hoge ne duk wani abin da za ka yi kakaf Allah maɗaukin sarki ya tsara shi duka kafin halittar duniya da shekarar dubu hamsin Allah ya yi programin yadda duniyan za ta kasance ya ce nun ya rubuta alƙalami ya gudana ya rubuta duk abin da Allah yake so sai sa jaffal kalam rufi alkalam wa jaffatis tsohon an ɗage alƙalamin takardar ta bushe shi kenan kawai kisa kullum ana ɗiba tsarin yadda Allah yake wancan tsari shine tsari wanda yake alkauni duk shekara za a ɗibo cin wancan master plan ɗin abin da zai faru a wannan shekaran gaba ɗaya za a yi budgeting ɗin shi a daren lailatul kadari fi ha yufraku kullu amrin hakim komi a wannan daren ake shi sa in ka dace a wannan daren kana tsaye kana roƙon Allah sai ya zama kaddaran ka mu'allaka ce sai Allah maɗaukin sarki ya shigar maka da shi dan dama abin nashi ne kun gano sannan akwai ƙaddara na duk kullum zattar da abubuwa na kullum kullum shine kullu yomin huwa fi sha'a. shi yasa ka cika rayuwanka da addu'a kyauta sadaka haƙƙin maƙotaka, kula da haƙƙin iyaye biyayya tarbiyyar 'ya'ya karatun alkur'ani da sauransu in kana wannan a rayuwanka titar to rayuwan za ta haske wadda kullum allah yana ɗauko budget ɗin yau a buɗe shi a gartar da shi mun gano wannan ƙaddara ne yake bin shi yini bayan yini awa bayan awa minti bayan minti sakan bayan sakan haka allah maɗaukin sarki yake yin shi yau min hofi sha ƙala annabi ya ce wa arshihu alal ma lokacin al'arshin Allah yana kan ruwa ruwan a saman saman bakwai yake ba ta barakallahu ahsanul khaliki jama'a da Allah ruwan a sama yake ko a baho karin zuba ruwa ba ka iya rike shi a sama in zai yi maka gwada mu gani mun gano wannan shi Allah bayan ka wuce saman bakwai wani sarari ne wanda wani teku ne a wurin tekun kan mai take shi ya bar maka yin sani kursiyu shi ke kan wannan tekun al'arshi kuma yana sama da shi kursiyu wajen sa Allah ne shi kuma Allah ya daidaitu birbishin al'arshi Allah ya ce ma ka yi kaƙi ya ce ka bari ka ƙi bari ta za a 'yan kallo sanda ya ritsa ka ƙiyama. ɗan adam zai rena kan shi da ya karba da malakul mauti kuma idan ajalin ka ya cika kafin cikin shi da wani sakan ba za ka san za ka mutu ba wallahi sai ya cika cib to lokacin da ya cika to ka cika gijin zaman duniya sanda kake gargara za a ɗauki ranka to ka fara jin ƙanshi da shiga farfajiyan barzahu yadda za a ɗauki ranka da yadda za a ɗauki wanda aka sama bom duk iri ɗaya ne bin tsarin wannan gangan jikin ne kawai aka watsar amma ruhin yana nan sai an bi ka'ida duka sannan za ka gane ba ka da wayo an hana ka karya kana yi an hana ka tsegumi kana yi gulma kana yi saba alkawari cin amana rashin mutunci kaza kaza kaza kaza ni kana yi ko ka yi ka tuba ko ka yi gaba ne ko kana ganin kana da lokaci ko bari ku hagu wallahi za ka sha mamaki ya duribo na wajuhahum wa adibarahum mala'iku aka zazo suna mutane dundu suna daura masu mari suna ce masu akhriju anfusakum ku ciro rayukanku ku ba mu fal zauna tujzauna azabal huni yau kun shiga uku wallahi za ku haɗu da azabin wulakanci azaba ta tozarci yau ko jiki magai ƙarshe ce musu wa zuku azabal harik wallahi za ku ɗanɗana azaban gobara masifaffiyar azaba ta ƙarshe kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi an abi tahir ahmad bin am bin sharhain an ibn wahabin wannan hadisi al-imam muslim ya same shi daga abu tahir amadu dan amru dan sarhi shi kuma daga ibn wahabin wabu abu abdurrahman al-hubli ismuhu abdullah ibn yazid a cikin isnadin malin ya kawo mana wani mutum mai suna abu abdurrahman al-hubli to me sunan shi abdullahi dan yazid ne shi ma'ala ya ce haddafana abul fadli ziyad ibn muhammad ibn ziyad al-hanafi قال أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجنا من الجنة فقال آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه محمد أن أن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم أن محمد بن حاتم وغيره كل عن سفيان بن أُيَيْنَةَ wannan hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi abul fadl mai suna ziyad dan muhammad dan ziyad al-hanafi shi kuma daga malamin shi abu mu'az sha mun abdurrahman al-muzani ya ce abubakar ɗan abdullahi ɗan muhammad ɗan ziyad annai saburi babban malamin fikihun bagadaza ya karantar da shi wannan hadisi daga yunus ɗan abdul'a'ala a sudafe shi kuma daga sufiyan ɗan oyaina daga amur ɗan dinar ya ce malam ɗawus ya ce ya ji manzajin abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce ihtajja adamu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi adam da annabi musa Allah ya haɗa su suka tattauna sai annabi adam sai rinjaye annabi musa wajen ƙarfin dalili da hujja mai cece tattaunawa faƙala musa annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya adam an na. ya ce ya kai adam kai kai ne ubanmu duka mun gani kai kai ne ubanmu jama'a kafin mu ƙara karanta wannan hadisin zan so maku wani tambayi guda ɗaya addinin annabawa iri ɗaya ne mu kuma ahalus sunna ne asfalafiyun da muka ce muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai tsarin annabawa tsari ne kwaya ɗaya shine la yajri mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada ƙi da damuwa da jin haushin wani ko wasu da kuke ya hana ku yi masa adalci ku yi adalci wannan shi ke tabbatar da kuna da takawa idan ya zama ƙin wani ko ƙin wasu gaba da jin haushi da ƙabilanci ko abin da ya kama da haka ya sa ka zama kana ƙin yin adalci ga al'umma alama ne daga cikin alamun da ke bayyanawa ƙarara cewa ka yi sallama da taƙawa ba ka da shi a nan annabi musa yana da ƙorafi ne kan annabi adam amma sai da ya faɗi darajar shi an ta'abuna shi yana yake ƙin mutum ko faɗi darajar shi faɗi alherin shi amma yanzu ga waɗanda suke ƙaryen salafiyanci da yaudara da kalmar salafiyanci da ɗaukan salafiyanci a matsayin sana'a sun maida harkan makalkalewa a cikin al'amarin addini don neman tuwo neman kuɗi neman suna neman ɗaukaka an gama yawon iska an kama can an kama can an gama kama kamun shuru ba komi an komo an zaman ma'addini addini za su zo saboda wani abu na zuci na san ransu su kasa yi ma al'umma adalci suna yawo da ƙarya da cin mutuncin al'umma da ƙoƙarin ɓata al'amarin da'awa wanda in ka bar su har su koma ga Allah ba za su iya matsar da da'awan nan sekon ɗaya a bisa ƙididdigan zamani ba ba su iyawa amma duk wanda zai tsayo wajen addinin ya gaba da awanta bunƙasa ƙoƙari suke su ci zarafin shi don tsammanin sa ƙarƙashin wannan za su samu kuɗi ko samu suna ko samu ɗaukaka ba wani abin da ke haifar da wannan sai wannan na samu matsala da kai sai yin maka ƙarya in ki faɗin alherin da ke tare da kai to da me kuma matsala na samu da kai da addini na samu kuma ya sunan ita matsalar da aka samun da kai kuma me hukuncinta kuma wa ce laifi ne in ma laifin ne wa aka yi ma wani tambaye wai ga wanda yake cewa shi ahalus sunna ne salafi wai bai iya wannan irin wannan tambayan saboda san zuciya saboda ƙin Allah da nisantar addinin musulunci kuma ya kamata mu nutsu iblis ne ya je sata laifi biyu gashi shedan gashi barawo kun gane shege da hauka kenan shedan barawo laifi na sannan abu hurera ya kama shi ya ce iyali ne ne, ƙarya aka ƙyale shi da zumman ba zai dawo ba kuma ya dawo mai kenan saba alkawari duk laifuffukan tsiya sun tabbata kai ta lissafi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ƙarya yaudara cin amana duk ya haɗa gashi shedan gashi ɓarawo amma kun sabon mamaki da ya gaya ma annabi ya gaya ma abu hurera ƙarfin ayatul kursi da abu hurera ya gaya ma annabi abin da ya faɗa sai annabi ce sadakaka ya yi gaskiya wa huwa kazo kalli fa laifin shi shi shedan barawo magareci mai saba alkawari mayaudari maciyin amana duk abin da ka so ka lissafa diyem abu horera amma da ya faɗi gaskiya ɗaya gyal annabi bai ce zan larabu da wannan makarecin barawo shi rabu da shi ba ya faɗa haka sai ce sadakaka wa huwa kazo gaskiya ya faɗa amma dai makareci ne mun gane wannan shi sa duk wani wanda za yi magana za mu ce eh akwai kokari amma barawo ne simple Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine yace ba zai yiwu malam kana bin wannan addinin wai wasu na da gaskiya da daraja da sabak sun gabatar da ayyukan alkhairai wai ka ce ya zama na banza kai kuma da za a ce zo ka yi baka iya ba ka ɓata aikin ka kasa ginawa wannan jama'a ba za mu bar wannan abin ya ci gaba ba Allah ya tsare mana imanin sai ce a kharajta na min aljanna kun ji damuwa annabi Musa ka fidda mu daga aljanna faƙala adam ai kun san kes ɗin ko waye sanadiyyan fito ma aljanna annabi adam waye mai shigo shigo ba zarbi shedan ne shi yasa duk lokacin da ya zama aka ga abu raba-raba a rayuwar nan ta duniya ko to ka tuno abin da ya faru a zamanin annabi adam kai hankali in ba ka bace ɗin siya biyu ta hanyoyi da dama ya raba ku da wannan abin sanda kuke bukatun shi kun gano wannan ne faru Allah ya zaunar da annabi adama a gidan aljanna aka ce wa kula min haragadan haisu shi'ituma ku ci ku nare komi ga nan amma da shiɗin sai zuci hal hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la kaji su ne su kuma su samu mulki kun gano wannan su dawwama suna jin daɗi kuma ga mulki sai sa an gaga mutane a cikin harka irin wannan to kai kokari kai nazari kai lissafi cewa shi dan ya kusan yi me ya kai su ya baro su an gano wannan da kyau ko idan har ya zama ba kai lissafi mai ƙarfi irin wannan ba to sai ka fada cikin abin da suka fada kuma wallahi sai kai na damar rayuwa an gano wannan da kyau ko abinda shaɗan yau da da shi kenan shajaratul khuldi wa mulkin la yubla abubuwa guda biyu su dawwama su dai a bar su a wajen kuma su samu mulkin da ba zai kare ba na gaba wa ƙasa mahuma sai da ya rantse masa da Allah inni lakuma laminan nasihi wai nasiha yanzu wai kaje kuma ya shigo digan ustazai shi za karkai mamaki don wanda ba shi ba ya shigo kayan shi an yi ya wuce cincini mun gane ita wannan riga ta ustazanci kowa na shiganta an gane yan bumburutu nawa ne suka shigo suka makale da harkan addini su na farko ba malamai ba ba addini suke yi ba amma sun zame ma addinin kaska kuma saboda abin da suke sha jama'a mun gano wannan yanzu akwai abin da ya hada shekan da da'awa ustazi ne malami ne mai karantarwa akwai abin da yake karantarwa amma gaga shi guzai ma addini ma kirci mun gano wannan da kyau ko wa mahu ma'in inni lakuma laminan nasihin Allah da kan shi ce fadallahu ma bi ghurur shikenan an samu matsala shi ne aka fito da annabi adamu da hawa'u a nan ne aka tahiwo mu mun gane to shi ne annabi musa ya ce ai kai ne kaga da wancan itaciyar da aka ce karka ci baka ci ba kaga can za a haife mu sai dai mu ci mu sha umuri faƙala adamu duk wanda ya zarge ka ko ka san gaskiya kana da dalili ka natsu karka hauma hauma da shirme da ɗaga jiji a natsu amma kai magana kakkai shiru. so da kana yin shiru, wanda suke dama da abu ce ya tabbata da gaskiya ne da ba gaskiya ba ne zai magana sai ga fito fili ga shekari ya yake ban gano wannan da kyau ku ƙarya yake to anan sai annabi musa bayan da ya gama magana sai adam ya ce ya musa istafaka bi kalamihi allah madaukakin sarki ya zaɓe ka ya ta magana da kai kai zaɓaɓɓen Allah ne an ta kalimun rahma. Allah yana magana da kai wa hatta laka taurata yi. kuma Allah maɗaukin sarki ya rubuta maka a taura da hannun shi ashe Allah yana da me hannu hannun yana me rubutu Talomin yanzu Musa yanzu kaga da zai da Musa martani bai karanto darajojin shi ba don ya zarge shi kenan sai haushi sai ya ce a kawai ka ka ba a haka an gano wannan da kyau ku zargi ya mai amma kuma sai da ya mai sai da ya karanto darajojin shi ita kana zargi na ala amrin kaddara Allahu alayya akan al'amarin da Allah ya kaddara min قبل أن يخلقني بأربعين سنة كافين يين الشكرة أربعين دق أبن دزني أن أرى منش فحج آدم موسى سي النبي آدم يكفى موسى حج أمير جايش فحج آدم موسى جاء من قانون أشهد أبن دي فارق قدراني to sai kai lissafi sai ka kiyaye wannan al'amarin kaddara don kattace ka ya tashi kumunan jawa mun fahimci wannan da kyau ko za hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce mutafakun ala hatihi duk malamai sun hada kan ingancin shi alimam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ya fidda shi daga ali ɗan abdullah haka ma al'imam muslim ya fitar da shi daga muhammad ɗan hatim wa gairihi kullun an sufiyana bin uyayna su duka sun fi da wannan riwaya daga sufiyana ɗan uyayna Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi malai ce na abu ali hassan bin sa'id al muni'iyu قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن حمام بن منبه قال أنبأنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حديثي شارح السنة الحسين بن مسعود البغوي عليه رحمة الله يا ساميش دقمال ميشي أبو علي حسان بن سعيد المنيعي شيكما دقا أبو طاهر الزيادي daga abubakar ɗan muhammad ɗan hussein al-kattan ya ce ahmad ɗan yusuf as-sulami ya karantar da shi wannan hadisi daga al'imam abdulrazzaq shi kuma daga al'imam al-ma'amar daga hammam ɗan munabbihin ya ce abu huraira ne karantar da su daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ta hajja adamu wa musa annabi adamu da annabi musa ne suka tattauna suka yi gwaran dalilai faƙala lahu musa sai annabi musa ya ce ma annabi adam anta adamun lade a gawaitan na kai ne adamu wanda ka zamar da kafafun mutane ba dan abin da kai ba da ana aljanna na ɗiban lagwada mun gano wannan kusan ma'anan maganin kenan wa akhrajtahum min aljannati ila al kai ne ka fidda su daga aljanna suka komo nan ƙasa faƙala lahu adam sai annabi adam ya ce anta musa alladhi a'tahu Allahu ilma kulli shay'in kai ne musan nan da Allah maɗaukin sarki fa ya bashi ilimin komai wasafahu ala an-nas bi risalatihi kuma Allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi ko ya zaɓe ka cikin al'umman banu Isra'ila da manzancin shi kala na'am yace ni ne kala sai annabi adam ya ce musa kai ne da wannan harka a tallumuni ala amrin kada kutiba alayya kana zargina akan al'amarin da aka rubuta shi a kai na? Eh, an af'ala min qibali min qabli an ukhliqa wanda an tsara man zan aiwatar da wannan abu tun kafin a halice ni fa hajja adamu musa sai zama hujjan da annabi adam ya kawo tarin jaye hujjan da annabi musa yake a kanta kenan duk abin da kaga ya faru haka allah madaukin sarki ya tsara hawa kuma yake so wannan abin ya gudana duk hikimanka duk wayenka duk kwazonka duk himmanka ba iya canza abin da rabbul izzat ya tsara shi قال يشي أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله wannan riwayan da muka karanta a baya al'imamul bagawi yana da wata hanyar da ya same ta daga abul hassan ashirazi daga zahiru ɗan ahmad daga abu ishaq al-hashimi ya ce abu mus'ab ya karantar da shi daga maliku daga abu zinadi daga abula daga al'a'araj daga abu huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan hadisin haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an qutayba an malik qawluhu fa hajja adamu musa da yace sai hujjan adam ta rinjaye ta musa adamu marfu'atul mim ala ma'anar fa'il wa musa fi mahallin nasabi ai alzamahu adamul hujja mun gano wannan da kyau ko adamu shine fa'ilin musa kuma wa قال الخطابي إنما adamu fi في دفء Tun تنكتي zargin da. musa ya mai da kau da ita shine inda ya rinjaye shi da wancan hujjan is laisa li adin min al'adamiyina ay yaluma ahadan don bai dace ga duk wani ɗan adam ya zargi wani ɗan adam ba akan abin da ƙaddara ta riga fata Waƙar ja fil hadisi unzuru ilan nasi ka annakum abidun a wani hadisi aka ce kura kallon mutane kaman ku ne bayin wala tanzuru ilaihim ka annakum arbabun ka kura masa kallo kaman ko a matsayin iyayen gida kuke iyayen giji kuke mun gano wannan da kyau ku shi yasa a lokacin da ya zama kana wa mutane kallon uku ahu ba su kai ba sai Allah ya wulakanta ka sai ka gane kai ne baka kai ba komin daren dadewa da karka yaudaru ka yi shekara 20-30 kana yin al'amura kana ganin kamar da fita ana nan za a iso wurin za a iso ka natsu shi sa ga yana a ƙasa inda malik ya ce rahul imam malik ballagan min kalami isa alaihi salatu wassalam fil imam malik ya fi da wannan ruwaya cikin ballagi din shi a cikin muwatta cewa wannan maganan magana ce da aka danganta ta zuwa ga annabi isa a kitabul kalam wal giba wattuka babu ma yukrahu min al kalami bi zikirin la a ƙarƙashin babin da ke bayani akan karka zauna kai ta tsubara tsubarar surutu ba tare da ambatan Allah ba ya kawo shi a juz'i na takwas lamba hadis na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da ɗaya wallabzu fihi anna isa na maryama kana ya ƙulu ya ce isa ɗan maryam ne ya kasance na cewa la tufsirul kalama bi gairi zikirillah kada ku yawaita zance ba tare da ambatan Allah ba fa ba qulubakum sai zukatanku su bushe fa innal qalbal qasi domin zuciya wacce take ne mai ƙeƙasashiya ce ba'idun min Allah ita wannan zuciyar da mai ita duk sun nisanci Allah walakin la ta'lamuna idan kuma ku san wannan ba duk mutumin da ya biya halattar majalisi da ake addini bai yawan zama duk inda ake karatun alkur'ani bai kula da azkarus sabah wal masah da sauran al'amara Allah ya nisanci Allah sai da kowa ya ku sani ba ba na Allah bane shi sam wala tanzuru fi dhunubin nas ku daina kallon laifukan mutane wane laifi kaza wane laifi kaza wane laifi kaza ka annakum arbab kaman ku ne allolansu ai wane bai kyauta ba wane kaza kai Allah ne sanda kake kokarin wai wane laifi kana kokarin tallako kana nan sai Allah ya fallasa ma duniya laifinka gaba daya a daina ganinka da mutunci da kiman da kake son ka taba kiman al'umma dan ka samu ka ci bulus wanzuru fi dhunubikum kura kallon zunubanku ka annakum abidun Kamar ku bayi ne waɗanda ba kowan kowa ba fa man nasu mubtali wa mu'afa don mutane iri biyu ne akwai wanda aka jarabta akwai kuma wanda Allah madaukin sarki ya kiyaye shi daga fadawa cikin irin wannan jarabar Allah bai sa ka wani an jarabce shi da zamewan kafa ka koma kana kokarin batanci da cin mutuncin shi ba ko laifi mutum ya ka koma kana bata shi ko Allah sai Allah madaukin sarki ya sa shi din ya zamar da kafanka kai wanda tafi wannan muni kuma sai ya tona sirrinka an gano wannan farhamu ahalal bala saboda haka annabi isa ya ce duk wanda ko ga ya fada cikin jarabawa na bala'i ku tausaya mashi wahmadullah alal afiya ko kuma ku gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya kiyaye ku daga fadawa cikin wannan musibar magaunci da bugun irji mu kaza jira a fada mun gano wannan jira a yi mai a faɗa a cewa yi ƙuli imalu fasayar lahu amalau wa rasuluhu wal mu'minu da yana ke tallata na yi kaza mun yi kaza in ba mumine kake gaya ma ba ku ka yi banza ka gamsar da Allah tukuna ya zama aikin addinin Allah wanda annabi ya zo da shi aka gina aka yi don shi to sai Allah ya gaya mu muminai sai su gani su ba ko da ba a yi talla ba amma ayyuka an cika su da riya na ƙarya an cika su da sum'a na yaudara ka ce Allah madaukin sarki kallo wannan aikin ya karba ha ba ina ta ga mutum yayin ƙoro ya zo ya riye sum'a ya kaza yana gamawa sai mutane su ce to mun ji sauran da ka kwasa suna ina Dokai bayani nan ku ya yi kokari ne a kafa ta ce ina sai ya kake Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wa amma ma hukumun lade eh, ya tana fahuma fihi ala tawa. la ya ƙaduru ahadun an yi suke tal'aflar lade huwal ƙadar ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين إلى مذهب القدر أو الجبر ونحن نكراتوني من ترجم وأما حكم الذي تنازعه حكم تنديز معنا كيكو موكنش fahuma fihi ala da annabi musa da annabi adam suna kan ɓangare ne daidai wa daida ya ce la ya kadiru ahadun an yuskital aslan lade huwal kadar bai halatta mutum ya sa kafa ya hankaɗe ƙaddaran allah ba sannan wanda ya rike ƙaddara gam shi kuma wala ayyub ilal kasabal ladhi huwa sabab kar ya ki nema da jajircewa da yunkuri ga abin da yake shine sababi mun gane dole kai riko da sabab kada ka dogara ga kaddara kadai ka ce ah, ai Allah madaukakin sarki shi yayin yunwa shi ya koshi ni ba zan ci abinci ba in ya so ya kosar da ni sai ya kosar da ni kaga ba ka riko da sabab ba wancan imani da kaddaran a watsa yake abubuwan suna tsarab ne ala Ke imani da kaddara kuma ke riko da sabab an gano wannan kana rike ɗaya ka bar ɗaya to za a rikito sai ka rike su duka wa man fa'ala wahidan minhuma duk wanda ɗaya daga cikin waɗannan biyun ya aikata kharaja anal maqsid ila ahad at-tarafayn ya yi tawaye ga manufan shari'a a kan shi ya koma zuwa ga wani al'amari kaga mutum yana cewa ai kokari na ne ai ilimi na ne ai kaza ne samu man da wannan ya rike sabab ya yi watsi da me kaddara an fahimci wannan da kyau ko Allah shi kyauta to sai malai ce ila mazhabil qadar ko dai ya fada mazabin kadariya ko ya fada mazabin jabariya salafi shine wanda yake tsakiya ina jama'a ka san Allah duk ilimin da zaka nema kowane iri ne inda ba ilimin addini ba ne sunan shi aikin banza ilimin neman tuwo ne ba darajar da zaka samu a cikin shi mun gano wannan ba wani darajar da zaka samu a ciki za a gama wahala ne ka neman tuwo yanzu duk karatun bokon dan boko bai san wannan karatun ba kuma aka zai mata da jahilci bai san shi ba kuma kana neman ɗaukaka da daraja sai ka komo cikin wannan addinin dole ne in ba ka ba za ka samu ba can nake magana da wani ya mu za mu kayan ka yalla ka je ka nemi ilimin addini shi wannan kaya neman shi ne ilimin mai neman abinci ni ilimin addini za ka nemi ɗaukaka a ciki na ce ƙurewan boko nan da ke ta ɓata wa kanka lokaci ba ka yi dakta ba ka zama dakta kana da doctorate degree ka zama profesa duk za ga mai yawace yawace ne ka zo kai ta kokowa da ustarai don gaga da kuɗi inda suke mu gano wannan da ke ku duk za ga mai yawace yawace ashe wancan ƙarya ne mun gane ashe harkan ustazan ne gaskiya jama'a kuna gano wannan da ke ko wannan harkar ita ce gaskiya wancan harkar harkar neman kuɗi ne duk za a gama cewa can, in ga gane ba kuɗin a wurin za ka zubar da harkar ka shiga siyasa ka zubar da harkar ka shiga kaza haka ne shirman banza shirman wofi kawai mana wannan ita ce gaskiya yasa annabi ya ce bai bar gadon kuɗi ba ya bar gadon me ilimi ya ce man akhadahu akhadha bi haddin wafir duk wanda ya rike wannan ya rike me rabo wanda yake gwababbe duk inda aka ji ko zuwa muka yi ni da kai ta ce kai ne sai mu ce to yi mu ji mun gano wannan mai wakili abin littafi mai nan a gida wa an ta musan ladista bi risalatihi wa bi kalamihi kai ne musan da Allah maɗaukin sarki ya zaɓa da manzancin shi da zance da shi ya ƙole ya ce ira ja'alaka bi sifa allati anta biha min istifa'i bir risala wal kalam fa kaifa yasi'uka anta lumani ala qadar al maqdur alladhi la madfa'a lahu ja'a yanzu ba kai ne musan da Allah madaukin sarki ya maka irin wannan baiwa mai irin wannan siffan da ya zaɓe ka da manzanci yake magana da kai ba a'a kana da wannan baiwa da irin wannan ilimi kuma za ka zama kana zargi na akan abin da Allah madaukin sarki ya kaddara man wanda ba abin da zai tunkuɗe man wannan abu faƙala fa hajja adamu musa sai annabi adam sai rinjaye annabi musa wa zalika anna liftida'i bil mas'ala wal itirade kana min Musa ai Musa ne ya jawo mun gano wannan shi ya fara magana ya fara diran mu Adamu haka shi yasa idan ka zo ka ce dan me kuke kaza sai mu ci muna fa zauna lafiya lau kuka fara mana ƙarya muna zauna lafiya lau ko fara mana sharri ko je kuka hada kai da 'yan siyasa don ku ci zarafinmu an gano wannan kuwa kun gaji ne to mu ko ba mu fara ba mun gano wannan da kyau ko ina fatan mun gano wannan da kyau a ta kare muku kenan ta mu yanzu muka fara Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai mala ya ce walam yakun min adam inkarun limaktarafahu min az-zambi wannan abin da adam ya faɗi ba yana inkarin musun abin da ya yake na wancan laifin ba innama aradahu bi amrin kana fihi daf'u hujjati Musa ya dauko abin da zai murkushe hujjan Musa ne allati alzama hubbi hallauma wanda yake neman ya watsa mai zargi shi kuma ya daran ma wancan ya murkushe ta jama'a mun gano wannan da kyau ko bayan da za makaryata malam wanda tarihin rayuwarsu ba san addini ba ko ba su suke yi ba sun zo su ci moriyan addini ne zo su same ku a cikin harkan ku sai za su ci mutuncin ku ga ƙazamiyar fata a cikin harkan kuma a ku ja baki ku shiru wannan ba zai yiwu ba dole sai duniya ta san wannan ta kiyaye wannan tarihi kuma ya haddace waɗannan kasu kasukan ila abadil ila abadil abidina ba ran da zamu bar wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko dan muke zamu fara faɗin sunaye da adireshi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum